masarare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da rana barkanmu da jimurin kasance da wannan tasha mai albarka cikin shirin rayuwar ɗan adam shirin da bisa al'ada kan duba na tsanaki kan yadda rayuwar dan adam take tun da ka samuwar sabon kasa kama da kalayyarsa ɗabi'unsa zamantakewarsa lafiyarsa auratayarsa. ma'amalarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan adam duka dai domin dan adam ya ribace da rayuwarsa ta zo da kyawun manufa wanda rashin sanin hakan kan walar da dan adam tare sun ya shi bulayi cikin rayuwarsa mafi daraja hikima da bankawa kamar yadda masu saurari suka sani suna na zaradin manar jawo da cikin yadda Allah za mu kasance da ku cikin wannan shiri kuma muna tare da dr abdulkadir ismail malami a jami'a bayero kuma limamin masallacin juma na faruk da ke unguwa uku sibiyan kwatas. malam a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida mai albarka da dokacin masu sauraron masu albarka mu maka salama assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam ne da kuma malam zarudin da kuma ragowar masu baki ne alhamdulillah to cikin yadda Allah ya shi Allah ya sake dawo da mu domin ƙara kasancewa da masu saurare musamman a cikin dajiya ce cycle ne Kuma da ya ne ko cycle kamar yadda ka fara za ka je wanda ka fara ka je kashi wannan abin kuma baya tsaya ba daga farko za ka fara shi ga karsashinsa ga sabansa ga kwatance da za ka yi misali ka kwatanta misali kai naka da na wani daga nan ka fice inda kuma ka ce kowanne ko har girin misali annabawan Allah subhanahu wa ta'ala na da cewa kowanne annabawan Allah da misali gidan da sallallahu alaihi wasallam ficewa kuma mun yi bayanin cewa ficewa nan kala biyu ne sai karamin ficewa ko karamin ficewa shine wanda zai zamanto kuna tare amma ba ku tare a wani abu da yake hawa ba wani abu da kuke yi tare aiki da kuke tare ba manufa da kuke so ku cimma tare kawai ana dai zaune ne an riga an saba an gaji da juna kawai dai ana tunanin dai bara a karasa har ma waɗansu ringa fatan Allah ya sa ya mutu su banni digila na mutu na wajen da rajuwar tana ba ta Allah ya sa ya mutu je sai je a ruwan da nake so ya zama tuna ya rayuwar da nake so amma ni dai ban yi dace da rayuwar wato soyayya da kauna ba kaga ta riga ta fice amma dai suna tari suna tari to wannan wannan fice ce haka shi ma namiji za ga wani ya ce wala kawai na zaune da ita ne kai saboda alƙawari ne ne wa iyayenta ko kuma misali ko zaman iyayana nake kawai kasi abin nan ko kuma dai kawai na san ba inda za ta yayin ta duk sun mutu ba wani dangi ba waye ba waye da ka ji wani ya faɗa ah, ya riga ya fita amma dai ana tare akwai kuma wanda zai zama ficewar wanda ne zai zama to an yi saki kowa ya kama gabansa um, to kamar yadda muka faɗa cewa idan ka zo ƙarshe kamata yi ka dawo farko tunda cycle ne kewayawa yake kewayawa yake idan kai kewaya ka kewaya bai kamata ya zama to ka fice ba zai zama to ka yi kokarin me zai dawo da kai farko kuma abin da zai dawo da kai farko din nan na farko um, wato misali ka fahimci cewa me dalilin da sa ka fice dan fahimtar cewa ga dalilin da zai sa fita shine zai sa ya zamanto ka iya warware wato matsalar ka dawo inda kake um, wato masana sun yi bayanin cewa akwai wato mif a wani fasara mif ba da hausa zali da ce shaci faɗi ko shirbuci ko wani wato tunani da mutane suke da shi myth ne wani ba ba gaskiya bane kamar tatsuniya ce hmm. waɗanda tatsuniyoyin da suke sa mutane zaman to ba za su yi abu sai sun fice tatsuniya guda hudu ne hmm. yawanci ka tattara gaba daya hmm. um, abu na farko da za ga cewa yawanci mutane ana maimaitawa shine za su ce maka wato wato environment din da ya samu kansa yanayin da ya samu kansa shine ya zama to shi ko environment fa in sun yi magana wato environment din da mutum ya samu kansa wanda shine ya janyo state of mind din sa in ba kwakwalwar suke yin abin nan a wanda zai yi shi maka ko ba aure ba zai ce da a ce ni ma um, gidan su wani na taso da gidan su wani na taso ba unguwa kaza na taso ba na ga cewa al'alala kalli ma ba za mu taso da irin wannan ba zan zama kaza zan zama kaza zan zama kaza wannan yana maganar environment din da state of mind din manufar ya alakanta inda ya taso da kuma yanayin yadda kwakwalwa su. zo wani zai ce da a ce ma tun farko na taso ne misali an koya min wannan iyayena da sun yi min kaza sun yi min kaza da zai zamanto da ni ma yanzu kaza da kaza da kaza ne wannan wannan wato mutum ya samu da kansa misali ya bura a kansa cewa environment din da yake ciki wannan wannan shi daya daga cikin myth din da yake faruwa yau wanda ya ce maka misali da ce ne ma na taso iyaye na suna kauna ta sun nuna mun kauna suna da ni ma yanzu na zamanto misali wato wani wanda zai zamanto ya iya eh, yaɗa wannan kauna amma wannan tasowar da muka yi ya sa ya zanyo kuma ga shi ne yadda muke ba mu san kan ba mu san waye ba wani misali zai iya ce maka a irin wannan environment din ah. wanda shi janyo state of mind da a ce na auri wani mutum mai fahimta wayayye wanda ya san abin da yake da na tabbatar da na ji daɗin aure na amma ka auri mutum ne ba gidaje wanda bai sani ba baya fahimta to ya za iya zamanto kaga misali suna maganar environment din ah, ah. wato ya janyo set of mind wanda kuma wato shine wato ɗaya daga wannan hujja ce mai karfi waɗansu misali za su iya ce maka da a ce misali wato wato yanayin abin da nake ji emotional state of mind misali na mutum wato da a ce mijina ba haka yake ba na zo neman magana zai saurare ni in neman magana zai yi kaza da ni ma din dole nuna mar soyayya amma to shi ma baya yi to ni ma ya za in ce dole sai na yi ah. zai zama to idan yayi ni ma sai in tunzura idan yayi sai in tunzura kamar shi environment dinsa shi ke determine din wato hmm. abin nan wannan myth na farko kenan wato mutum ya dauka kan cewa yanayin da yake ciki shine yake janyowa a wato ya zamanto mutum yake yin abu kaza abin da yasa na kasa yin kaza hmm. ai saboda na taso environment din ne kaza ba zai ban ba to ya so bai ya shigo bai maka magana bai kaza to kai damar za ka samu kai ma masa magana mm. to misali kaga wannan hujja ce da wadanda suke bayarwa mm. a irin wannan sai mutum ya ranga ganin cashe bai da cewa kai gara ma ya hakura da wannan wannan tatsuniya ta farko kenan mm. yawanci mutane da suna fada na je a yanayin zamantakewar aure da wannan sabuwa na biyu shine wato kudirci cewa mutane ba sa canza ina san duk yanda ma za a yi ta yi babansa ma haka yake su gidansa haka suke za zaka ji wani lokaci zaka mata sun kawo maka wannan kukan za su ce gidansa haka suke shi ma haka ya gaya maka sai daga baya na bincika na gayi duk haka suke ba bata ma yanda ka ga wannan abu haka take kaza da kaza saboda haka ba za ta iya canzawa to wannan misali mutum ba zai iya canzawa ba shin yana da alaka da yanayin ka samu abin da kake so a gidan aure ko ba shi ba hmm. Wani yana daga cikin shi mata tsuniya eh, ko in ce shirbuci myth barin fassara myth din da dan wani lokaci ah. haji da suniya sai zama to ce shirmuci misali ah, ah. shirmi da yanayin da mutane suke dora waɗannan su ma suna da yawa za ga misali za su ce maka ai da a ce misali nayi su haka ka su ba sa kana ba sa kana maka da misali a cikin shirye-shirye muka fada yanzu ita ɗabi'a za ka iya cewa ba ta canzuwa ba ta canzuwa ai sai na abubakar kamar yadda muke da misalin da muke yawan bayarwa ah. sai na abubakar ba sai na umar wani ah. sai na umar yana da zafinsa sai na umar yana da sanyi shi maza Allah ya ci zuwa ya ce kai baka ganin yadda umar yake babu kai kuma sai na umar baka ganin yadda sai na abubakar yake kaɗan canza mana kaɗan daidaita ba ta gaya maka haka ba ah. mutane ba sa canza amma sai na umar ɗin da yake jahiliya da ne sai na umar ɗin da yake musulunci sai na umar wanda zai zama a jamar abin nan bayan ya zama halifa wanda kowa zai iya sai na umar din wancan ne amma ɗabi'a ta canza ba ta canza ba saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa da misali ake kasa gane in bai canza ba saboda abinda wato ma'anar ita wannan shirbucin kenan in bai canza ba ina san kawai ma na hakura kuma na san mutane ba sa canza abinda suka taso a kai a kansa sallah misali wannan wannan shirbici ne wanda ya kamata ya zamanto a bambance wanda za mu iya na na wato waɗansu za ga cewa idan auren ya rikici ya rikici abubuwa suka harkitse sosai za ga cewa abu ɗaya daga cikin wato shi ma shirbicin da ake faɗa shine yanayi biyu ne wani ba ina da zaɓi biyu ko dai in zauna in yi ta haƙuri da wannan bakin cikin da nake ciki ko kuma kawai shikenan a raba auren kowa ya kama gabansa ya za ka ji ma'aurata suna fitar wannan A dai na zauna sai dai kawai zauna a cikin bakin ciki na san ba abin da zai canza wancan wancan wancan na biyun mutum ne manufa ɗabi'a cewa ta canza ba amma wannan yanayin da suka samu kansu bai canza ba ta fahimta misali na san ma wannan abin shi ke an riga an rufe zuciya misali tana iya ya gamanto misali rigar ba daidai ba ce misali wannan rigar ta yi marta kaɗan wannan rigar ta yi marta yawa misali a cikin yanayin yadda muke spon sai ya zamanto ya ce ai na san tunda ta san asalin talaka ne mu iyayen ai na san kawai shi kenan ba za ta daina mu wannan wulakanci da waɗannan abubuwa kaga wannan ba ɗabi'a ba ce ah. sakamakon misali wani dalili ah. yanayi ne janyo ah. wato wannan dalilin to sai zama ta ce na san koma ne haka yi saboda yanayin in ba dai kaza ne ba ko kuɗi na samu kuma kuɗin na samu yanzu yanci za ka ci a irin yanayin da ake fada cikin eh, wato yanayin rashi da waɗansu abubuwa yakan janyo waɗansu su fara tunanin cewa tunda an samu wannan rashin ba za ta canza ba misali ko da aka ɗayan yi ne ko da in gaba da hakuri da ita da na san bayan da zan yi hmm. kuma ko mun rabu ko ta rabu da shi 'ya'yanta ko waɗansu abubuwan ko kuma ya zaman tun ta zaman hakuri zaman bakin ciki ne wadanda za ga misali suna cewa muna nan dai muna zaman hakuri wannan option sai guda biyu da ake bayarwa wannan kuma gaskiya ba shi kare bane ko in ta zaman hakuri ko a Araba auren hmm. wanda da yawa abin da yake kai mata da wadansu misali ko suke da dai ni ba zan yi wannan hakurin magara a raba wanda kuma ba ba su kaɗai bane zaɓin kawai ba duba ragowar zaɓin bane na hudu wanda wato wanda wanda shi misali mutum zai zama tun shi hopeless ya riga fiddare fiddare misali tana iya saboda yanayin miji yanayin mijin wani lokaci za ga miji miji wanda zai zama to wato ɗabi'arsa ya fushi da waɗansu abubuwa misali zai iya yin kaza to misali hopeless mun fa wato an yi an yi yanayin yanda zai zama to da suke tsammanin ba yanayin da suke ciki da halin da suke ciki ya zamanto ba zai iya canza saboda haka sai kawai sai ya zamanto wannan aure is hopeless kawai gara fita waɗannan dalilan suna daga cikin su ne manyan dalilai ragowar za ga sun fada ciki wanda zai yi eh, wato wato za ga cewa su ne suke fadawa idan ka fasa su suna da yawa barin barin ya zamanto mu karanta misali a misalanci ah. akwai waɗanda za ga cewa manajen ne wato babban takaici yanayin wa muna nufin mazaje ma'auratan. Ma'auratan. ma'aurata ce rinka cewa ma'aurata wani ba mm. mace ko namiji mm. za ka iya za ta iya auren wato wani wani ba da bai san kansa ba irresponsible misali ta ta auri mace irresponsible ko ya auri mace irresponsible mm. duk ana yi sai ta kwarnatar mar da abinci ta lalata kaza yanzu kaza nan da nan zai lalace kaga wannan misali ya iya auren wannan in duba za ga ya shiga cikin ɗaya daga cikin wannan misalan da ka faɗa wato guda hudu hmm. wani lokaci kuma aikinsa shine muhimmi fiye da kallon wasu eh, haƙoƙi na aure hmm. ba ki duk dan ku nake yi hmm. dan ku nake kaza da kaza za ga shi abin da yake kawai wato wato ubangijinsa aikinsa ba a saba ba ladi haka su ma matan akwai irinsu ba wai mun maza mu ne kadai ba kawai ita abin da aikinta tana iya tana sana'a tana yi waye ko kuma 'ya'yanta kuma inda muka faɗa a wancan shirin ƴaƴan tana ɗaya daga cikin gini wani lokaci da suke janyo a samu matsalan ficewa matsala hmm. tsakanin abin nan hmm. wani lokaci kuma wanda suke fama ne wato waɗansu matsaloli ne da suka gado depressed hmm. sai zamantar sun zo da shi gida tana iya yiwa ya zo an kore shi daga aiki waɗansu abubuwa sun same shi yana aiki part time misali ya je nan ya buga buga nan ya buga ya zai samu to wannan damuwar da ya san dole ne zai zama to zai fassara shi ko a gida ko a kan waɗansu ita ma haka yayin da ya zama to ta shiga cikin irin wannan tashin hankali ko na rashin ya'ya misali wata da ya'ya ko kuma ya'yan ga ga da suke misali ko kuma abin da take so ta samu bisa samu iya zama ta yajin wata wannan wato depression ba wai yana nufin na wannan clinical depression amma mutum ya to wato cikin kuncin rayuwa mm-hmm. waɗannan misali waɗansu ɓangarori wani lokaci zai a ce yana son ma ba su can wasu abubuwan nan masu can na san yanayi ne kawai da ya to haka waɗansu kuma ba waɗannan ba ne ga mazajen ko ma'auratan ka ce ma'auratan mm. ma'auratan wato wato wato ɗan misali ce maka kama karya misali akwai wanda kawai shi yanda yake so haka zai ana samu a maza ana samu a ta. kuma komai daidan ka ko daidanta ba daidai ba ne sai daidansa mm, masala su kawai ke kala eh, ba ma masala ba wani lokaci kawai kama karya ne na tuna wani lokacin da ya zo akwai abin da ake kira middle age crisis mm. mutum bayan kamar yadda ake samun adolescent zari mutum yayin da ya zamanto ya kai shekara goma sha kaza din nan yaro ya rinka jin cewa shi kaza shi kaza ne ana yakan kara maimaituwa ga mutum mace da namiji gaba daya yana maimaituwa musamman bayan kai shekara arba'in za ga mutum watakila ɗan duniya ne ɗan harkarsa kwazam sai ga ramu ya canza ta tsinko mai zafi ƴaƴansa da can suna sake suna kallon talabijin ɗinsu suna kallon komai sai ce kawai shi yanzu an daina kaza a gidansa ya zama cikakken abin nan ko kuma da ka gan shi cewa wato mm, ustaz din ne sosai hmm. kwasam sai ga ya birkice ya zama na san wani wanda ya zama ya yi irin wannan birkicewa ya zo ya takura da ba yaran nan kafin asuba sai sun tashi sun yi karatu misali tashi ku karatu tashi ku kaza sai zaman to sun wata rayuwa ce wadda kwata-kwata wasu taɓa sanin ta ba a baya shi kuma wannan crisis ne ya zo mar sai ya zaman to ya canza to sai zaman to akwai kama karya har ya zaman to rigima sosai da shi da 'ya'yan nasa a da waɗansu abubuwan ko in ba yi wannan abun ba ko shi ba yi daidai ba to misali wannan zai zama to misali a cikin wannan bangaren eh, abisu wani lokaci kuma wanda za ga cewa ya yi ashar ko ta yi ashar duk matan da na ta iya samun uwarsa da baban tura musu ashar ne zai faru ko yan uwanta kan uwansa ko danginsa ko waye ta zazzage su wannan wannan wato zagi na baki wanda misali ya yi an yi an yi an yi sai ga an kasa shi ma namijin akwai wanda ke maka da ran zarai zan sai ya ɓaci sai a ga kama misali dora ashar da waɗansu abubuwa akwai waɗannan kuma akwai waɗanda kuma duka su duka su physical abuse sai jikin ta ya ko ka ce misali ɗaukiya da mari wani lokaci ma yana da bulalar ta duka misali ko kuma ko kuma ita ya san na san wani wanda eh, daga cikin muna abin nan yana ishe yana gidan ne ah. ki ban labari cewa kawai ya zo kawai ya ji mijin ya fita kawai sai ya zo yin ya ji me faru yana bangaren su can dan ah. uwan dan uwan ne yi ce wallahi ta ce kawai wallahi gani ne muna magana da shi kawai ina magana sai na kamar zai daga hannu ya mare shi ne kamar da zai ga cewa irin wannan matar dole mijin mijin watakila ba san iya mutum da ta yi wannan ba shi ba hmm, ba shi ne na farko ba shi ne na farko zai ga cewa abubuwa sun sun dade akwai da kuma misali a nahiyar alaƙa misali nahiyar kunji in an in an ce misali misali akwai kama karya a cikin misali in taxi ta ga dama lokacin misali ta tabbatar yana tsananin bukatar da in ba a samu zai iya zuwa je ko zina ko wani abu ita hana shi ta ki yarda da shi ko kuma namijin da shi ma haka ne ko kuma ya nemi ta fiye da kima har ya zamanto wato ko kuma ya zamanto lokacin da ba ta da lafiya ko yanayin da ba yanayi ba ne ah. in ba ta yi ba da misali akwai irin waɗannan wa mace ya ka halin sai yake shi ne zo kamar haukacewa yake kamar waye kamar waye kamar waye misali to akwai kuma na ƙarshe wanda su ne wato misali disconnected spouse suna zaune a gida kuma disconnected da wuya ga sun yi magana suna gida tare wani lokaci wannan yin shekaru suka dan fara turai wannan zai iya shigowa gida direct ya tafi dakinsa ka shigo ka shigo ba kai ka jiyo abincin ka dama da ila ta je tana zuwa ta ajiye wani lokaci sai takin ta ci lokacin da baka sannan za a ajiye ta ta ajiye ya tafiya ta shi ma kuma in zai ajiye kudin abinci kowa ya sai ya kintaci inda kawai ya san za ta zo ta gani kawai sai ajiye ta shi ta tafiya ban da wannan ba wata alaka ba wata alaka ko magana lokacin irin wannan ba da ko shimfiɗa da ba ta kasu ba ma kwarar da ita ya yi wani wani daga cikin eh, wata mai waya kenan ta wancan lokacin da na ce Allah da shekara sha bakwai kenan babu wata alaka eh disconnect shekara sha bakwai ba ma disconnect <coughs> mm. saboda haka babu connection gaba ɗaya tsakanin sun fice sun fice wani lokaci waɗannan guda za a iya tunanin ɗaya eh, za su iya eh. faɗa ciki ah. ko su ce environment haka halin ah. su yake baban sama haka ya kowa ya kwana ah. wanda kuma ba lalle ba ne a zaman tuya ni ina zaman hakuri ne na san dai ɗayan biyu ne ko in cika da hakuri da zama shi haka ba wanda kuma ba haka ba ne duk kowanne daga cikin waɗannan abubuwan za a iya dawo da abubuwa saboda muna magana ne akan an zo sai na ƙarshe ya rayu a koma wato yanayin farko biyu uku ana kara koma cycle din ya to ya ci gaba da juyawa juyawa ah. amma ba wai ya to ya tsaya shine shine muhimmin abu akwai wanda zai to wato matar ko mijin ya to misali wato ba ka iya amincewa da ita ba ko ba ka iya amincewa da shi ba abin da yake nufi shine za ta iya ha'intarsa ko shi yana ha'intarsa yana zuwa yana harkarsa da waye da jin kisis da yawa irin waɗannan misali an kama cikin wayasa suna yin kama da wata ko da waɗansu matan ko an kama shi yana zuwa wani waje misali ya za ta yi misali da shi ta san cewa kaga wannan akwai haƙinci a tsakanin su ko kuma ita ana zargin misali akwai waɗansu samarinta na da ko kuma akwai wani wanda suka saba da shi matan misali ana samu saboda yanzu wani lokaci a irin wannan wayoyin za ga cewa mata sai su samu waya sai wani ya fara turo musu kudi su tura account da wadansu abubuwan sun san ko matan aure ne ah. sai ga sun yi ko kuma wajen aiki suka haɗu ko a makaranta suka haɗu shi kuma sai dage shi dan din abin da yake gaya mashi ne ya sai wannan mata sai zamanto akwai wannan wato cin amana tsakanin waɗannan ma'aurata ah, tun kuma wani lokaci ya sani sai zamanto wannan sai janyo kawai shi kenan barin mai ci gaba da abin da kunta amma ni ba ni ba ita sai ja layi saboda watakila ko danginta ko kuma rufin asirin ƴaƴansa yana jin tsoro yana da 'ya'ya mata misali in ya tona asirin ƴaƴansa. za su zama su bar su ai duniyar banza ce misali sai ya hakura ya batta a cikin yanayin da yake amma ya san cewa ba zai ko kuma ita ta zaman ta hakura ta zauna da shi saboda idan ta rabu da shi din a cikin wannan ba zai fasa ba kuma wakila ita ma ko ƴaƴanta ko inda za ta koma ko wani abu makamancin haka ya gani mata matsala wani lokaci kuma wato yanayin kamar ka iya shaye-shaye ne wanda kaga wannan ne shiga har a misali tabin hankali zaman tuwa hauka ne eh. ko kuma ya zaman tuwa a mutum shi ya ja kan yana shaye-shaye yanzu shaye-shaye misali ya zaman tuwa wani abu da ake samu mata da maza da maza wani da gaske sun zaman to ya yadu to misali ina hauka ne misali shi yasa in ka duba a cikin ɗaya daga cikin fina-finai wanda aka yi mai kyau ɗaya daga cikin wanda za ka kirga waɗanda suka kirkiro abubuwa a lissafi wato wato equilibrium na hmm. theory din nan da aka rubuta ga hmm. yi kusan ba ka cewa mahaukaci ne John Nash hmm, John Nash mahaukaci ne shi yasa ga ga sun yi fim din sa ba Hollywood Beautiful Mind ba dan matar ba daga baya ta gano mahaukaci ne amma ya dace din ta riga ta aure shi gashi nan kuma abubuwa amma haka har suka tsufa ne. shi yasa da ya samu wannan Nobel Prize din nasa ne yasa kaga ai cewa kawai wannan na matar ne wanda ita ce ta tsaya akan waɗansu abubuwan nan abubuwan to misali in ka ga waɗannan waɗansu dalilai ne da waɗansu kan fuskance shi sukan fuskance su na nufin a cikin yanayin rayuwa to amma misali yawanci mukan ɗaukar misali mu ce to a raba auren mu makoni a cikin wani shi na faɗa wani lokaci me ma'anar raba aure ko lokacin da za ka raba aure ko lokacin da za ka raba aure ka tabbatar ya misali a farko farkon lamarin wai annabi ibrahim misali ne a gaya farko ne lokacin wani abin bai tafi ba hmm. idan ya zama to an fara samu a wannan yanayin tun farko ta ko ina ba wani lokaci hakura ne saboda ai cycle din ne hmm. amma za ga waɗansu yanzu misali kana magana wata shekara goma sha bakwai ba alaka ba lalle ya zama to shekara goma sha bakwai din farkon auren su bai hmm. wataƙila sun shekara biyar ana lami lafiya shekara uku ta ce shekara uku kawai bayan shekara uku eh, bayan shekara uku jan ragowar shekaru kaga shekara 20 hmm. wani ya shekara 30 wani zai gaya maka fiye da haka a cikin misali a cikin waɗannan labarai misali wannan to kaga idan ko ta fita ko ta bar 'ya'yanta ko ta yi waɗansu abubuwan rayuwar da ta bari lokacin da take ta yi auren ba shi ba rayuwar bace ba rayuwar bace da to abin da ya fi kamata shine a gyara akwai wani abu da shi John Gray yake faɗa hmm. abin yanayin rayuwar mu da muka samu kanmu yana tasiri a yanayin wato wato ɗabi'armu iyayenmu da kakanninmu da za ka je ana ci ana yi yawan saurin sakin aure da waɗanda zango saboda ɗabi'ar mu ce ta canza da shekara talatin abubuwa sun canza ba mu ba ne yan waɗancan mm, wancan karnin yawwa mm. kaga har aka zo misali yan millennium aka wuce mm. aka zo generation x misali su generation x throw away society ake su. me ba na throw away society yanzu um, idan ka sa wa yaro abin tare bayan gida da waɗannan hagu me kake in abinci ne yarwa yarwa ake idan yanzu misali kaka tafi walima da waye yana ba da abinci a ciki hmm. nan gama cin abinci me ake yarwa yarwa ake hmm. yawa idan idan misali um, idan misali ya zamanto misali kana da hali kana da kuɗi sai sabuwar waya ta fito ba irin waccan taka ta dama ba me kake canza canza ko ka je sayar ko ka ba wani hmm. saboda me saboda saboda wannan ba wannan ka tashi daga wannan abu hmm. ina ka ga da wuya ga mutum da blackberry hmm. yanzu ba ba <laughs> ne wuyan ka gaishe wani gida ka fara can mai ina samu saboda mu generation ne da muke cewa throw away society manufa abu kawai yarwa za mu yi mu canza maka dau kakanni da iyayen mu canza ya ake yi da da ba famfas ba ne napkin napkin din nan da ga cewa ya hawa biyu ne akwai misali ledar da ake ɗaura wa yaro a kai sannan da abin da sannan da tawul ɗin da za a ɗaura wa yaro mm. idan an yi mai za yarwa za a yi mm, wankewa ake wankewa ake sai a sake using mm. ɗinsa to wannan mentality ne na yanayin ɗabi'ar ku yanayin yadda kuke behaving shi yasa da yawa yanzu ai da ake complain saki yayi yawa saki yawa saboda ai society din haka muka koma ne abu bai maka ba can bashi yanzu ba ka iya kirga iyaye nawa ne suka canza su makaranta ba daga wannan makarantar kawai ni ba a yi mun ba na canza daga wannan sai ga yaro kafin ya gama primary wata kila ya makarantu da yawa hmm. saboda throw away society ne amma kacin da yan shekara talatin bayan makarantar da ya fara ba wa ke ga babansa ma makarantar ita da gaske ya zo shi ma ya gama wannan makarantar to wannan sai ba su wannan abin da za iya kira wato consistency manufa dorewa akan eh. tsari guda daya. Eh. amma mu yanzu society ne da kawai kana jin yanzu kana da misali bace ce iphone wace ce kana da hmm. ita yanzu kawai kwasam sai aka yi lancin din wata sabuwa hmm. za ka rinka jin cewa babu satisfaction tare da kai wani ba mm, ka gamsu ba gamsuwa mm. ba ka gamsu ba wannan mm. rayuwar kamar ba da kai kamar baka cikin da'ira ta zamani saboda haka me kake kokarin kai society ne ta canza amma a da cokalin da misali cokali zai iya shekara talatin ba canza irin sa ne dai irin sa ake amfani ba can ba shi ba ba yi waye ba to wannan shi janyo za ga cewa ana ta waɗannan canje-canjen to kuma a cikin mu na farko lokacin da muka fara magana akan yaran soyayya ka ce idan ya zamanto satisfaction din misali kana neman gamsuwa da wani abu ah. idan ya zamanto daga rashin gamsuwa ka tafi neman gamsuwa ba za ka gamsu ba ah, saboda kana ganin ka ni waya ta mutum ba. Ah. ka ga daga rashin gamsuwa ne ka tafi a amma kan ka tafi ne dan ya zamanto kai kana buƙatar ka samu wannan abu to in ka ji shi kenan misali kana son ka zamanto babu kamar ka kana lokacin da ka zamanto babu kamar ka sai kuma ka fara jin wata damuwa rashin gamsuwa waɗannan abubuwa to wannan shi ne janyo society din wato wato yanayin al'ummar da muke rayuwa a ciki nan da za a zamanto a can shi yasa lamarin aure ya yi yawa ba mu ba bane wannan na maganar duniya ce gaba ina jin kaya kamar kasar masar ba kamar yadda ake a ce kano sun yi kowa sakewa ya ba gaskiya ba ne kwata-kwata a cikin saboda ba statistics babu wani wani alkalama da suka nuna ko kididdiga mm. kawai sharbuci ya shaci faɗi da kuma ala misali kaga amma masarin za ka yi aure kaga sai hukuma ta sani mm. in za ka yi saki sai hukuma ta sani kaga su wannan suna da alkalaman su abin nan kuma ana maganar cewa duniya sai da ya to sun daukan yana karanta wani lokaci saudiya akwai lokacin da ya to duk aure da aka yi a shekarar 47.1 percent auren ya rabu ya rabu kaga misali akai akan mu ba kai tabbatar ba misali ba kai hmm. ba ka da wannan alƙalamin alƙalamin da misali a waɗannan kwanakin an daura auren da ke da yawa hmm. waye yake da alƙalamin auren bawo masallaci dai zai gani daura aure goma goma kwarai da gaske kuma hmm. masallacin suna da yawa akan ko misali ka zo ka ce an kowa saki wannan shaci faɗi ne kawai tunda ba wata ke diddiga ba tunda ba gwamnati da ke rubutawa ba kuma za ka yi saki ka je wajen gwamnati ko wasu hukumomi da suka ɗau gabarar tattara alkalaman yawan auren da yawan sakin mhm. babu babu su mm. saboda babu wannan dokar amma su mm. a can saboda tabbatar da dangantuwar da mm. an rabon gado na gwamnati kan shiga kaga dole za a tabbatar mu kuma al'umma ce ba haka mu ga certificate na aure da yake <clears throat> dada shi ma zama wani ba'ari na to misali wannan throw away society yayi tasiri wajen ficewar mu da kai kai kawai sai ga cewa ah, yar mana ka canza wani hmm. ita ma fice mana ki canza wani hmm. to sai zamanto sai bayan an fice kamar yadda John Gray yake faɗa cikin littafin sai loving your spouse wato da wuya ka samu cewa an fice ba shi ga matsala muna hira da kwanakin baya kudu dubiya ba can sosai ba amma dauda kafin ya rasu dr hamadu na hira da shi hmm, ke hira malikas da ahmad da shi yana magana da wancan suke faɗi ya ce sun taɓa magana da justice sun su ciro mu Allah ya kansa ya rasu yawwa um, sai yake ce a karatu ya faɗa hmm. ya ce fiye da 60 cikin ɗari na rabuwar aure dalilin rabuwar soyayya ce ta janyo aka rabu sai shi justice ne ya samu ya ce malam ya zaka faɗa haka ya sai a ce an rabu kuma ka za su da soyayya malam ne sai yake gaya mun shi sai yana mar wata tambaya sai ya ce ai ko a kotu kuke ko sai kana jin labarin saki saki saki saki ya ce akwai saki da kuka ga an yi ba an yi da na sanin cewa da an sani da ba yi sakin ba ya ce ai fiye da sayin cikin ɗari haka ya ce to me yasa ake da na sanin wannan ƙiyayya hmm. ce ko soyayya shikenan hausa ta fito ya ce kaga ni sittin ma nace kaga yanzu kai kana ban 90 ma in koma rinka ci 90 cikin mm. kuma gaskiya gaskiya ne mm. shi yasa shi John da ya bada labaran waɗansu abubuwa za ga cewa da an zo an yi sakin sai ga 'ya'ya sun zama matsala mm. sai ga misali ita ce za ta rike 'ya'yan sai zamanto 'ya'yan sun samu wato tasgaro sai ga nauyin ya mata yawa kila kudin ci da yaran da waye da waye tunda a waje ɗaya suke kagan ci da abu a waje ɗaya yana da sauki hmm. akan yanayin kararraba hmm. tunda misali zai kula da waɗansu gidansa hmm. zai kuma kula da waɗancan yaran sai dai a bayar da abin da ba zai isa ba sai ga an tashi ta sai ita ce aiki ita ce waye ita ce waye shi kuma misali za a haɗa shi da tarbiyya tarbiyyar sai ga bayan da yake so ba misali a gidan da take ko inda take ko yanda ake barin su tunda wata sai ta tafi ta nema to yaron kuma mace ba ta iya kula kamar yadda misali namiji zai zama to yana kaushi ita kuma tana da laushi ba wanda wannan kaushi da laushi shi yake sa yaro sai taso a daidai ka fahimta to wannan sai ya zama to akwai matsala to amma gaba ɗayan waɗannan matsalolin wato kawai wa abubuwa ne da za a canza su da kuma canza su ɗin wani lokaci kana buƙatar ka sani ne mece ce matsalar shin matsalar kana tunanin environment ne zaman to ya canza wato wato ya canza tunaninka ko kuma kana tunanin wani ba zai canza ba ne to in ba zai canza ba ne kamata in yi tunda ba zai canza ban hakura kuma duk yayin da kaje duk yayin da kaje ko ta je wajen wani shi ma yana da wannan halin da ba zai canza ba ila sai ya zaman to ya fi muni da wancan hmm. to kuma ila da in ta canza shi za ta je ta tadda halin sa da halin wata hmm. galiban ba lalle ya zamanto ta fice daga gidansa ta samu kuma wanda yake single ba ah. sai ya zamanto za ta hada guda biyu ne ga waccan matar da yake da ita ga shishi da ila ma ga 'ya'yansa sun girma ah. saboda kare nan in ta bata hakura misali ta gyara ko ta san yadda za ta biyar da wannan guda ɗayan ba ah. sai zamanto matsala da kuma ka idan ba ka yi canza mutum ba za ka yi mata kan influencing sayyidina Umar radiyallahu anhu ba a canza halinsa ba amma musulunci ya yi influencing sa. sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da misali ba canza shi daga wannan sanyin nasa ba amma musulunci ya yi influencing shi yasa da aka zo yakin rudda za ga cewa yafi kowa jarinta da alhali shine ake cewa kai yana da sanyi yana da wannan sayyidina Umar radiyallahu shine wanda mutum yana neman sa zai zo gaban sa ya farfaɗi maganganu sayyidina Umar ya fashe da kuka yace ku yi mar misali kaga ai misali baka canza shi ba hmm. ya daina wannan kaushin bai daina ba amma ka yi influencing ɗinsa wanda misali koyaushe sanin matsalar za ta janyo wanda na so ban son shiga saboda yanayin wato tsayinsa da zai zamanto da zan tattauna shi hmm. amma akwai wani misali da zan bayar wani kissa da ake bayarwa ne yadda za ka fahimci cewa babu wani situation da ba ka fita daga ciki kissar ana bayarwa ta barewa hmm. kamar misali isti'ara da larabci metafo ah. misali metaphorically ana ba da barewa ce ta yi ciki sai lokacin haihuwar ta da lokacin da haihuwar ta fito sai ta ce bari ta tafi gefen gafar misali dan gulbi haka wanda za ta haihu din bana ah. sai ta tafi cikin daji ah. tana zuwa wannan gefen gafar gulbin za ta haihu ta fara naƙudar kenan ko sai ta hango hagu gare ta sai ta ga wani zaki wanda yake tsananin jin yunwa ya tsaya yana dakacin ta in ta fara wannan haihuwa zai zo kasar ruwa ne a gabanta hmm. irin walkiya kanan akwai tsawa da mu ce tsawa da walkiya ba tsawa zake hmm. zake faduwa misali a dazuzzuka da wai sai ga wutar daji ta kama kana cikin haka sai ga tsawon nan bayan ga gulbi a gabanta ah, sai wuta ta kama to da aka ba ta ma iya shiga cikin wannan wutan ga kuma zakin nan dama tana juya kuma sai ta gama maharbi ya dana ya harbe ta ya harbe ta ruwa za ta shiga hmm, wannan shine gaba kura bayan siya yawwa saboda haka gaba ɗayan bangarorin hudun sun kewaye ne ta saboda haka a nan abin kawai su ce to bari kawai mai da hankali wajen haihuwan nan hmm. duk abin da zai biyo baya wani abu ne daban hmm. ta fahimci matsalar da take ci gaba ta fahimta ba ta fahimta ta fahimci tana cikin matsala tana da abin fita daga ciki yanzu ba da abin fita hmm. amma dai concentrate a kan ka kai kanka hmm. dan state of wato yanayin ɗabi'in wato kwakwalwarka hmm. sai ta dawo ta zama wato ta nisu sannan za ka iya fahimtar ya za ka mu'amalanci waɗannan abubuwan a irin labarin kawai sai ya zaman sai wata tsawar ta zo shi harbin ya ɗana zai harba kenan ana yin wannan walƙiyar da tsawar idan sai ya ɗauke sai ya saki kibiyar sai kibiyar samu wannan zakin maimakon ita barewar ita barewar Saikin mm. ya faɗi ya mutu shi kuma saboda wannan karfin mm, rai idan eh, sai idan sai sai zama taba shi ya zama buka sai zaman to ya taba idan sai ita kuma ta haihu wannan ruwa da aka da ya sako bayan wannan walƙiyar sai kashe wannan wutar ta dauki ɗanta sai ta waɗansu misali da a ce barewar misali ce kawai wannan alternative mafi sarki barin fada cikin ruwa ita da yar babu su babu labarin su ko kuma ba gane din tafi wajen zaki ko kuma garan tafi wajen maharibi gane in shiga wuta su yi asara ta gaba daya waɗansu matan haka suke faɗa ko maza ya mm, gara kawai in mm, shiga duniya mm. da su iyayen na da suka takura min da waye su shiga gara in shiga wuta mutu shikenan ai asara ta shikin suka daina gani na yi sun huta ka yi daidai da masu shan guba idan suka shi kansu duk yana daga cikin waɗannan abubuwa bayan kuma duk waɗannan abubuwan guda hudu wanda na ambata su masana biya ɗan adam sun ba da hali shi yasa mu a ka'idar musulunci babu wani abu babu wani abu wanda yake wato matsala ce wadda ba ta da mafita mafita ko hanyar waraka daga cikin wannan abubuwa wannan na yi mukaddawa ne za wadaka waɗansu jiwa za su samu kansa ɗaya a cikin waɗannan abu da kwarai da gaske wanda wuya ga cewa mutum sai dai wata bai fahimci wannan yayi tunanin ya fita daga ciki amma waɗannan hudun su wani ya zama mutum ya ce environment yanayin da ya samu kansa tun tasowa ta tun kaza don mutum dama da muka aure shi yana ganin gidanmu kama kowa ya environment shi canza waɗannan abubuwa ko kuma mutane ba sa canza inda ka lokacin da mutane zai kai ta hakuri a cikin yanayi wani ba maimakon ya zamanto kai kokarin tasiri a kansu ko kuma ɗayan biyu ne ni a wannan auren na saboda yanayin da muka kai da ni da shi ko ci gaba da zama zaman hakuri da shi ko kuma nemi sakin wata watakila kawai sai ta yi kokarin rinjayar da ɗaya akan ɗaya ki gara da in ci gaba da zaman hakuri din saboda ƴaƴana ci gaba da zaman hakuri saboda mutane bakin mutane da waɗansu abubuwa ko kuma ya zama ta misali na ƙarshe wato an kai wani yanayi na depression da kan cewa kawai shi kenan za a zauna to waɗannan abubuwan da suke fitar da mutane ya za mu ci wa mutane ba haka wannan shine babban abu amma mafita guda ɗaya ce wanda Allah ya faɗa mana cikin Da yi magana akan aure Da yi magana cikin aure wani abu ya faɗa Wani ubangiji subhanahu wataala yake kaga ya cewa ya gidan ya zamanto an samu sabani ma zo kabin mali an shuga tsakanin mace da namiji cewa ka ba su haka ba min ahli haka ba min ahli wani ba daga danginta da ke dangin sa zo a samu sai ya faɗi sharaɗin da zai sa a samu daidaito in yurida su su biyu ah. in suna bukata wani fa ni na yadda so nake a gyara ni ma na yadda so nake a gyara bai bainahuma Allah daidai daidaita tsakanin su amma ɗaya ne yake sai a gyara ɗayan yana ganin cewa ni kawai na duk abin ta fa ni kawai na riga na yi na sai a matsayi ne to gyaran ba zai yi to gyara shine in yadda cewa ina cikin matsala wannan sun fita daga cikin wanda kuma abinda mu musulunci ya dora mu yayin da ka shiga cikin matsala ka yadda cewa Allah zai iya fitar da kai daga cikin matsala sai fitar da kai amma an kai dau Allah ba zai iya ba wani wata ala sai ya kyale ba shi yasa yace Allah ta'allaka bi shay'in kila ilayhi hmm. duk wanda ya zawanto ya rataye zuciyarsa kawai kaza ne dai ayin ba sa auren na haka ni kawai ba zan samu kwanciyar hankali ba to wani ne ba zai shiga cikin al'amari amma misali zan iya cewa wannan abin zai gyaru wannan abin zai gyaru amma a fahimci me matsala domin fahimtar matsala ta ce rabin magani duk abin da za a faɗa maka yawan ba fahimci matsalar ba shi ke shi yasa da yawa muke cewa mutane quick fix a aure ba ba ba wato magani ne abin da ake nufi quick fix zo a shi kenan ɗaya eh, ka je hakuri ake yi da abin da ke ma ki je haka duk gaba ɗaya wannan ba ba wani ba mafita fice a a me dalilin kuma a gamsar da su ya kamata ku wato malam uh, uh, kuskure ne yawanci wani sayin kamar zaka ga mace tana cikin kunci ko namiji yana cikin kunci yana son ya fitar da matsalar da take uh, kawo takaddama tsakaninsa da abokin zama ko ita waɗanda za ta tunkara iyaye ba ma a ba ta kofar a saurari uzurin kawai za a ce ta ji ta tashi ta tafi eh kuskure kuskure lokacin da wannan bayanin ya tazo zuwa tazo sabiyar wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wa bana yayin auren dole a kaga misali abu ne da bai ba. Allah sai da ya tambaye ta saboda me ai gashi dalili kaza saboda su din kaza ne yana neman ya dan daukaka waɗansu abubuwansa ne ya kare waɗansu abubuwansa maslaha sai yake son ya kare hmm. irin wanzu Allah ya tambaye ta me dalili ya ce to a dan wannan ne bai kamata a kira ku kira shi ce wannan abin ba haƙƙin ka bane kaza da kaza da kaza da kaza da haka wannan auren ba ka da haƙƙi da za ka yi ci da sai take ce mata ya rasu lai tuni na na amince zan yi kawai haka amma dama su muke to a sai amma na iya cewa kai auren ai ba zai yi wa kai mata ba ka da wannan haƙƙi ah. Ah. sai a tambaye shi a tambaye ta yana daga cikin abubuwan da aka koya mana misali a warware su a mediation da ah. misali ya mai mamaki ɗaya daga cikin tambayar da malamin na tuna yi mana 'ya'yanka ne guda biyu suka zo suna rigima akan lemo lemo guda ɗaya ah. kuma leman ɗaya ne a gidan ah. ita take ita tana so ita ma ce tana so sai ake ta rigima wannan ta ce wallahi sai ita za a bar wannan ce ita za a bar sai ce me me mafita sai a raba shi biyu sai a raba shi biyu wanda ah. shine kuskura shine kuskura saboda sai aka raba biyun kamar yadda aka faɗa mm. ita ɗaya sai ta ta ita dama so take ta yi jus hmm. sai ta matse lemon ta ta yi ita kuma bawon take so akwai wani experiment da za ta je ta bawon leman bawon hmm. leman take so kawai ta yi amfani da shi ruwan lemun ba ita ba ruwan ta ta bare bawo ta bare ta cire abin nan din abin nan tayar nan ta je ta dau ban bawo makana na dan maganin sauro da shi yasa kuskure yayin misali da bukatun mistu ke me zaki da shi ke me da shi kagada da da aka tambaya shine ya fi sauki ba ke so in yi ai da sauki ke kuma me zaki yi juice shi kenan kaga sai a bata cikakken lemanta lemanta ita kuma ta bata cikakken bawanta amma ka zo ka raba biyu wanda kuma kuskure an yi asarar rabi a can an yi asarar rabi a can saboda ka yi asarar rabin bawo a can mm. nan kuma ka yi asarar ruwan lemon wanda kuma yawanci haka in ba a tambaya wani mm-hmm. amma misali kamar yadda muke cewa al'adar mu ce yanzu mun koya kanmu ya za mu zama mun ga tattauna da za mu zamanto mu koyi tattauna kawai za a ce musu misali ba a tattauna da mu kowaye ya zamanto mutum yi ya yi ya rinka tambaya me kake gani me ra'ayinka ya ci duk abin da kuka ci a duk abin da ci wanda misali wani ya yi ba haka bane da manzo Allah sai sun da shiga wajen Narawu Musallama Allah ya kare da a gare ta lokacin da mutane suka yin aski ce ya za a ce ina da umarni a matsayin ni ne annabi ba su umarni su suke ta ce ya rasu wallahi ni kwanna ganin da a ce za ka je kai ka je kai askin suna ganin kai askin shawara ce kuma haka aka shawara ce hmm. zamanto ya zamanto ai ko lokacin da aka yi misali jifa na Aisha radiyallahu ta'ala na ai kan zuwa yi shawara ce ce wannan abin da ake faɗa kaza da kaza da kaza in akwai wani abu kana. in akwai wani abu kana. A ga wannan tattaunawa ce hmm. to amma mu misali yadda muka taso da yanayin tarbiyya da wadansu ɗabi'o'i ba a tattauna da mu to ballantana kuma da iyaye ballantana da iyaye waɗansu matan sun taso a gidansu ba a tattauna sai suka koya su kai ba a tattauna mm. ka kawai je kai umarni kawai wanda kuma wani lokaci za ka iya tambaya iya tambaya fito ba me sa kaza kaza din nan bai kuma ko kuma kaza ya kamata zai zamanto akwai wannan misali kullum saboda haka tattauna yana shine dai amma quick fix wani lokaci suka baya wani yawanci idan na dan jijjiya waɗansu waje da ake yin sulhu za ga cewa irin wannan salam ake ake ɗauka amma koyaushe idan ka ga matsala bai suna cewa kamar albasa ce in ka bari ga farko mm, akwai wuta in ka ƙara bari wata akwai wuta ka ƙara bari akwai wuta a cikin ƙarshe matsalar take Kuma maka je ka cire wannan ta karshen kana tare da ita eh shine suke cewa onion method ba mm. warware matsala mm. idan ka ci waɗannan sai ka je sai ka je sai ka je sai ka je sai ka je sai ka je can karshe sannan sai ka cire matsala amma ba haka ba ka zo kawai ka ce to ai shikenan kawai tunda wannan albasar daga nan sama kawai shikenan to mu kawai mun yanke hukunci kana sai ga wannan yanke hukuncin ba zai maka wato amfani ba zai zamanto an dawo gidan jiya zai ce kwanan nan fa na zo na yi musu sulhu an yi ah. sulhu na an yi sulhu na an yi sulhu na amma sun kisa daidaita kawai ni na gaji baka je can kasa da matsalar take sai ka je matsalar da ko matsala wani lokaci shi yasa wato yake da wahala mu a 'adar mu saboda ba a yi irin wannan abubuwan yanzu kamar misali mu da muka samu kiran mediation and conciliation hmm. sai yana ce da mediator and conciliator hmm. sulhu akan ma'aurata ma'aurata da mutane hmm. misali bayan ya buɗe office mu dalili mutane ba su yadda su ci gaba da zuwa amma kaga a kudu ga wannan ya zama to shine madadin kotu saboda multi courts da ake buɗe da cibiyoyin asasanta hmm. ai dan ya zama to a rage kotu hmm. kotu hukunci za a yi kuma um, mediation da conciliation win-win process ake yi kai a gamsar da kai ka ji cewa alhamdulillah ka samu abin da kake so hmm. shi ma wancan a gamsar da shi ya samu abin da yake so sai ya zamanto ba a kulla gaba a cikin al'umma ba amma da aka su je kotu aka rabu hannu dutse a hannun riga ita masu daga malam kamar yanzu al'umma sun fara karɓar <clears throat> wannan tsari na ah, musamman in akwai wata cibiya da mutane za su iya samun warakar da shawarwarin auren mutane sun fara karɓa eh, sabanin wanda eh warware matsala bambancin ne. Hmm. yanzu misali in a ce za ka bude a matsayin ka na mediator kuma a matsayin hmm. na mediator ko da na shi na bude hmm. har zan kama office zan kunna inji eh. Allah kalli wajen da aka zo ba aka ji cewa zafi ya yi shi ka hmm, ko kyakkyawan yanayi ko abin nan hmm. kaga biya ne hmm. ba shi kuma ce za ta biya ni ba shi yasa idan an zo irin wannan su a kudu za ga cewa akwai fi da ake bu to kuma wannan abin zai iya daukan ka wata biyu uku hudu shida kana ba mutum time zai zo ka ba awa ɗayan ka misali awa biyu yanda ke misali kyauta muke saboda wani lokaci a waya muke za ga wani ya bugo maka ya yi maka awa daya awa daya da rai wani lokaci kai za ka buga mara kare da gaske lokaci wani zai kira ka kira ka baka dauka ba baka dauka ba kana eh. zuwa shi na ga wani kira ne anan wallahi da ma kaza sai ko a cigaba da bayani a cigaba da bayani ko ba san yadda ba tare da bin tsarin kai a wani hali kake ciki ba mun jami'a ne wata gida an rike maka kudi na wata mm. takwas mm. haka sai zama kai kuma kai ka ji nauyin ka yanke mm. to haka dole za ka kana ta sa waɗannan abubuwa bambancin a can shine za ga cewa ai su suna fahimtar cewa eh wannan abun dan maslahar ka maslahar ka bari ya zama to kai mai kamata wanda za su ce maka ba malam barin bugu ah. to wani lokaci kuma da nauyi da ja ba komai a cigaba ba a cigaba amma dai kudi kudi kake kashe har <laughs> ga sai ga an kai awa na ga wani sa'in har akwai wani fim da na taba gani <coughs> su ma'auratan ma da suka je sai aka raba musu rana hmm. da suka je ranar farko kawai sai aka kawo musu abin sha eh. bayan sun gama sha aka musu wani fim kawai aka samu su wani fim suka kalla da karshe ita wadda za ta shiga tsakanin sai ta ce ba za ta iya ganin su ba sai hakuri su tafi sai wani lokaci sai da ta yi sati guda tana musu wannan abu a wannan fina-finan da take sa musu da wannan ruwan sai gashi kamar wani fim ne na daukan hankali wanda dole sai sun yi magana sai sun yi shawarwari sun zauna tare kuma suka fara fahimta matsala kawai ta ce to ta sallame su ba tare da ta yi magana ba ta ce kawai ku je auren ku ya gyaru aiki abin da nake fara mm, shine mm. mu al'ummar mu muna da kai gaskiya lokacin da aka idan kai misali ka je wannan cutar institute din mm. shi minista shari'a shi zai zo ya rantsar da ku induction a lokacin da zai zo ni dai da na waida in ka dauke a a akwai yan kano yan jiga ah. kano kano shi ta dau nauyin biyan kudin fiyan na zuri ko a can daɗin shekara goma sha na kudi ne wanda ya wajen dubu ɗari biyu na ke jinsu a can lokacin eh wajen shekara goma sha biyu ko wani abu 2011 ranar datin na jin kotun yan ah. jigawa akwai wata na jin tare su solicitor general ɗinsu da hmm. ita muka yi waɗannan abubuwan yan jigawa sun fi yan kano yawa a lokacin muka yi waɗannan abubuwan amma da na waiga na waiga da yadda za ga misali manya-manyan fada-fada na coci hmm. a da waɗannan abubuwa da kuma waɗanda ba mu ba mu a hall sai na gan mu eh, sai na yi da gaske sai hango ɗaya duk da waɗansu na sa kayan su ne saboda yawanci hmm. lauyoyi ne waɗanda hmm. muka yi tare da su sai ga cewa yan kaɗan ne amma su ɗin ga cewa su suna zuwa su mugu da ofis saboda al'ummar su sun karɓa abin ya fi maka sauki ya fi maka zuwa kotu ya fi maka zuwa kotu sannan kuma kokari na watakila matsalar da kake tunanin kawarware kamar yadda mu zo mu tattauna akan waɗannan abubuwa watakila kana tunanin environment ɗinka ne kwata kwata ba shi ba shi bane watakila wani ba zai canza ba ne daga ba shi kai muka mamaki dama wani zai iya canja ban gane shi ba hmm. ba wai bai canza amma ko ni ne ban gano shi ba hmm. to yawancin waɗansu abubuwan har misali irin su yaran su ya da waɗansu abubuwan da ake a irin su wani lokaci za a gaya wa kai ya kake sakayya kake wani lokaci wani zai tambaye ka ce a gashi gashi gashi ni ai kaza nake kuma abin da nake daidai ne kaza ne eh daidai ne amma ba daidai bane a ita sai zaman to sai ka zai ka ba mutum shawara a kan wannan abubuwa to wannan na ganin kamar shimfiɗa jin da an ce kila next misatin da zai zo ɗin zamu fara sai da lokaci lokacin da ya so sai mu sai mu faɗa bayani akan wannan abubuwa kuma gaskiya duk da dai bai da ina kito san a masallaci mukan yi wannan program mukan yi workshop ah. wannan kito san akan dorawa akan recap ba ci gaba da yaran su da ah. wasu abubuwa da muka yi ah. ba mu yi akan ya ya kamata misali ka waɗannan wajen da misali a gidan radio misali awa wata awa biyu wancan misali wuni muke kaki muke mu zauna a zo a misali a ko shi muna shan wahala saboda za mu ce mutane ku zo tun muna yi kyauta yanzu misali ba mu yi kyauta saboda za mu kunna inji kuma ya zama abin da ya zama za mu hmm. kunna inji za mu kunna projector hmm. kuma wanda yake wuni ake har wajen karfe biyar sun ba mu yi abinci hmm. misali ya gaba mu ba mu yi ba za a yi baka certificate misali at least kai attending da waɗannan abubuwan da shi kansa wakila waɗanda za su zo su yi waɗanda sun kamar misali ba mu bane na masallacin za kaga ya zaka bashi at least wannan abu da ya ka bashi ya taso daga inda yake yanzu yayi ba mutane mu sai ga halatta na da wahala na da wahala a cikin wannan abubuwa amma ne na tabbatar uh, insha Allah wata ko cikin januwari kuma na mu wannan a cikin waɗannan kuma Allah ya da sati mai zuwa din sai mu faɗa da bayani kan bangarorin kowanne a ciki idan ya zamanto misali mm, misali abusive ne misali kama karya ne misali kuwa yayi yi kamata a yi shi idan ya zamanto a misali workaholic ne misali aikinsa ya fi masa muhimmanci da waɗannan abubuwan ya yi kamata a yi mai da shi na waɗansu misalan mun bayan a cikin lokacin muka yaran soyayya zai wanda ka zo kai magana muka yi magana tsuntsaye tsuntsaye sa sun fi mar gida mm, amma ka ga da ta ji ya ka nemi shawara mm. da ta nemi shawara kaga ce mata ga abin da za ta je ta nemi ilimin tsuntsaye shike da ya zaman mm. to sai canza komai a duniya dabara ce dabara ce babu wata matsala ba ta da mafita eh, kamar yana wani alayi kulle da inda wa yana nufin kowace cuta mm, tana da matsala <clears throat> to ban sani ba mm, masu saurari za mu iya ɗaukar layin kuwa don bayanan sun gamsar ah, da yadda ake bukata kuma insha Allah sati mai zuwa kamar yadda muka alkawari ah, mako sati mai zuwa awa biyu zami sukutuntun daga karfe biyu har zuwa karfe hudu wato na karshen shekara kamar yadda al'adar shirin take duk shekara karshen shekara muna yin awa biyu kuma insha Allah malam ya sadauka da lokutan sa sati mai zuwa za mu yi kimanin awa biyu waɗanda suka bugo waya suka faɗi matsalolin su kuma suke bukatar su ji su yi hakuri kasu ce ban karanta ba in Allah da a sati mai zuwa mun samu gabobi malam zai amsa wasu daga cikin tambayoyi a malamuna godiya mutuka bisa yadda aka kara sadaukar da lokuta aka shigo domin ilmantar da al'umma Allah ya saka da alkhairi sai wani mako insha Allah ta masha Allah masu saurari a madadin Dr. Abdulkadir Ismail imam masallacin Juma'a na Faruk da ke unguwa uku biyan kwatas da dukkanin wanda suka yi dauniya musamman wanda suka sanya suka dau wannan shirya a shafin malam na sada zumunta nake muku fatan alkhairi kasance da mu insha Allah sati mai zuwa inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kimanin awa biyu da za mu kwashe muna tattauna cikin wannan shiri yeah. cike ciki kwai yawan na sa daga ƙasa aka halice shi kasar sai makoma ta sa amincin sa ruwan shan su kai suna kasa isa a yargi na a akan ɗan adam rayuwar ɗan adam shirin gina rahama kudai ku saurara ku ilmantarwa a cikin sa rayuwar adam shirin gina